أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة ما تكلموا تسورارموا أو نتوقفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakunmu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka shiga duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo inna wali zalika wal qadiru bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wato yau a ah, sha takwas. ga watan ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran tsayayyen halittar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina wanda ta yi da sha ɗaya ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin dan ƴan uwa ba su kanta ba dai muna nan a suratu Tuhudi da muka shiga jiya mun tsaya a aya ta biyar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za تاشي tashi a يوم ta ci بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء إنهم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا لئن أخطرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يهدسه فلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء جاءته ليقولن ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير نعم قرنا آيات أدبتا حلا مدو تكين سلكي نونا منا إيكو سدر جورتا دكما هالي لن أدن ينجيكي الله ينحتوى ما من دابة في الأرض التي باب وتهل السادة في رايوة أدور أسنان الدابة أنه باويضة أربع كويضة باوي دبا مي كفا إرن شسانو أواتي تماتي راقما راقنا a'a kullu ma yajubbu ala al min al wa zatu al-arba wa zatu ah, al-jidai wa arba wa ghayru dhalik duk wata mai yawo a doron ƙasan nan sawa'un mai ja da ciki ne kamar zai, sawa'un mai kafa hudu ne sawa'un mai kafa biyu ne hawa'un in kayan duk wata halitta da take rayuwa a doron ƙasar nan Allah maɗaukacin sarki ya ce ba dabaranta ba ke azurta ta ba iyawanta ba ne ke azurta ta a'a illa alallahi rizquha babu wata halitta da take ciyar da ita a cikin arzikinta a wajen Allah yake da Allah take dogaro Allah shi ne mai ciki ita Allah shi ne mai azurta ta shi sa muke gani tun Allah halitti duniyan nan har yau arzikinta bai kare ba kullum ci ake yi kullum ci ake yi yan adam ci suke yi dabbobi ci suke yi ƙwari ci suke yi tsuntsaye ci suke yi dabbobin gida da na daji ci suke yi waɗansu halittun da suke karkashin ƙasa ci suke wanda suke ko ina ci suke har yau arzikin Allah ban kare ba duk wata halitta saboda haka babu wani gunki da ke azurta ka ba wani Allah ba ne ke azurta ka Allah ne ke azurta ka kai a gaba shi kake dogara Allah ya ce wa ya ya'lamu mustaqarraha na san mazaunin kowace halitta inda take wanda take karkashin ruwa Allah ya san da ita kuma ya kai da arzikin ta wanda take cikin iska Allah ya san da yana ba ta arziki wanda take karkashin ƙasa Allah ya san da mazaunin yana ba ta abincin ta wanda suke zaune cikin bishiya yanzu da za a yi faskare a datsun bishiya ya ka wata da Allah ya san ita komin kankantar da da kwayan zarra ko kafa da haka Allah ya san ita da ba ta kaiwa da ido ma sai an sa madubin basuri microscope a Allah ya san ita kuma yana cikin mallaki ɗan adam ya alamu mustaqarra Allah ya fi inda zaune cikin rayuwa wa mustawda'aha Allah ya san kabarin da za a jine ta ta mutu wannan ta ita mutu kowa daga cikin mu Allah ya san sa a da yake ya san daidai inda za a tona haka daga nan zuwa yar bishiyar nan na kabarburan kabana daga nan zuwa katangan nan na kabarburan anguwar yini ko anguwan sarki ko tudun wuta wannan kabarin wani yake daidai go kaza 'yar bishiyar nan daidai karshe karshen nan daidai batun nan Allah ya san kabarin kuma inda za a binne shi na wani yanzu a cikin basi a jikin madina ta yamma ta gaba ta arewa ta kudu daidai ta san daidai ta fadi suwa ne Allah ya sanya zuramin kowa a mashi to yanda ya san inda kowa ke rayuwa da ya san inda za a gudu shi an kira kabari da almustauda da larabci shine so ɗakin ajiya to ya Allah ya kira kabari a kan wajen ajiyan wacin mutane Allah ya sani kamar yadda yake a Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi amrin tamut Allah yake mukallan gaibi sanin abin da ke ɓoye mukullan kaibi ɓoyayyun nan guda biyar Allah shi ya fi sanin su shi ya san su inna Allah inda ku ilmu sa'a sani yaushe ne alkiyama za ka tsaya a wata rana ce sani wannan yana da Allah kawai duk hasashen masu hasashe masu farfasu abubuwan da za su faru kamar gobe za a yi ruwan sama a nan za a yi kankara za a yi sanyi sanyi za a iska yanda ake faɗa masu ilimin kimiyya da lokaci ya zo sun faɗa ba wanda yake hasashen ya isa ya hasasu da shi ne zai tashin tsiyama wa alamu ma fil arham sai a cikin mahaifan mace lokacin da aka zuba mani a mahaifan mace sanin wanda mani ta namiji ne ko mace ce dan biyu ne tsaye ne namijin dole ne gajere ne luti ne mai jiki siriri ne baki ne kari da wankan tabbata ne mai imani ne ko mara imani ne kafiri ne ko kuma fatanci ba ne zai wa Allah da ba zai wa Allah ba dan wuta ne dan aljanna ne mutumin kirki ne mutumin banza ne a lokacin da shugaban madina babu wanda ya san wani ne wa alamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وينزل الغيب sanin yaushe za ka yi ruwa a gari kaza lita nawa za a zuba a kaduna lita nawa za a zuba wa jos lita nawa digo nawa za a zuba a abuja wannan allah ne ya bar wa kansa sani Mata ta bin nafsun ma ba ta cikin abin da zai faru da kowane yanki gobe me zai faru da kai gobe in gari ya waye me zai faru da kai me za ka samu na alkhairi ko na sharri wannan kai abun yana hannun Allah duk duban nan duba duk bugun kasan ɗan bugun kasa bai isa ya sani ba Allah ne barwa kai su sani kuma mata ta jiri nafsun sayi ardin mutu. kowane rai a wace ƙasa ce za ta mutu a wace makabarta ce za ta shine ta wannan na Allah ne shi ne ma'anan wa ya eh, alamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah shi duk waɗannan abubuwa arzikinka da za ka ci ka sha da inda kake rayuwa kake zaune da kabarin da inda za a shine ta da girman kabarin Kullum fi kitabin mubin dukkan su suna cikin lauhi da hakunci Allah an rubuta su kawai suna nan a rubuce ne kawai mai irin wannan ikon Allah nan da mai azurta kowace halitta wanda ya san mazauninta da wanda ya san tabarinta wanda zai kasa samawa ce wal arba shi ne ya halitta mana sammai bakwai da muke ganin su wal ardu da kasai bakwai da muke ganin su sannan kuma fi su ya bi cikin kwana shi da ya halicce su wa kana arshuhu ala al-ma al'arshin Allah da ya ka a kai a yanzu lokacin yana kan ruwa wato ruwa ta riga halittan sammai da kasai Allah ya daidaita kan al'arshi sa amma a kan ruwa lokacin da ya halitta sabbin da ƙarshen baya gama sun matsawa ila sama'i sun matsawa ala al'arsh sannan Allah ya daidaita a kan al'arshi kan sama Allah yana da iko ya daidaita a inda ya ga dama inda zai daidaita a can sama lokacin al'arshi kan sama Allah yana da iko ya daidaita a kan wani abu babu mai shishiji wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ya halitta sammai da kasai ne don ku rayu a kai don ku bauta wa Allah don ku yi wa Allah biyayya ya halitta sammai da kasai ya zuba ku a doron kasa. ya rika sauko muku da ruwa kuna noma kuna ci ya halitta muku kusa kuna gini ku tsada, ta ku tona ta ku yi noma ku fidda tsirrai daban-daban ku fidda hanyoyi ku yi gadoji ku yi rijiyoyi ku yi komai ku yi rayuwa ku ta yi daɗi Allah ya sa ƙasar a shirki ta amince kuna rayuwa a kai kuna zirga-zirga Gita ya yi ku ne ya halitta sammai suka sai ya sanya ku a ciki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala idan Allah ya jarrabe ku ne ya sauko muku da dokoki ya sauko muku da ayoyi ya sauko muku da hukunce-hukunce ya turo muku manzanni ya wajabta muku abubuwa ya farlanta muku abubuwan da yake so yabluwakum kuma rayuwar duniya ta zamanto muku jarabawa da ayyukum ahsanu amalan wane ne ya fi kyawun aiki a duniya shi ne zamanto allazina yasihuna fil arzi wanda suke yawo a doron kasa suka gyara الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والأول لله عاقبة الأمور لا كسنشي هكا دورا كتن وكما ذاك كسنشي ويسأون في الأرض فسادا ko kuma ku kasance wa idza ta tawalla sa'afil ardi yufsid fiha wa yuhlika al-harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad ko wace irin rayuwa za ku cikin irin rayuwa guda biyu a duniyan dai jarabawa ce in Allah in ga wali kyawun aiki wala in kulta idan ka zo wa'azi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka rika cewa kafirai innakum mabusun ku ji tsoron Allah fa ku bauta wa Allah fa ku yi imani da Allah ku imani da Qur'ani da ku karbi sakon da na zo muku da shi in ba ku yarka ba kuka mutu a kafurci da shirka fa ba za ku ji daɗi ba jahannama fa tana nan za a tada ku fa akwai kaman kamari idan kana faɗa musu waɗannan kalmomi game da tsirama da tashi bayan mutuwa idan kace musu innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yaqulanna ji suna cewa wallahi tallahi zaka ji allazina kafaru kafurai suna cewa abun da za ku mayar maka da martani na haza illa sihrun mubi wannan maganganun muhammadu ba komai ba ne sihiri ne kawai a bayyane sihiri ne kawai a bayyane magana ce mara kan gado kuma tana sihirtar mutane yana sihirce hankulansu da tunaninsu ƙur'ani nan ba komai ba ba wani abu ba daga wajen Allah face sihiri ne kawai duk da ya saurare shi in yana jin maganar Muhammad ya je masa sai ya sihirce shi ba wata tashin kiyama Kin hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bi mab'uthin ba yi na illa taha rayuwar mu ta duniya ne kawai babu wani tashin kiyama kawai in mutum ya mutu ya ma mutu da zance babu wani zancen alkiyama a idza kunna izaman nakma tilka idan karratun khasira fa inna ma hiya zajaratun wahida idahum bisahira yanzu mu ne idan muka gugurguje kashin mu ya ratattaki ya faffashe ya dandake ya yanzu wai mu ne za a tada mu bayan tashin kiyama in dai haka ne ai tashi ne na asara ma Allah ce kuma inna ma hiya zajaratun wahida tsawa ne guda za a buga muku kuma wahala muku tashi Allah ce wa in akhadna anhum al'azab zaka ji kafirai suna fada da addini suna fada da annabi suna fada suna ce a kawo musu azaba eh kina bi azabin فأنتما بما سعدنا إن كنت من الصادقين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ذاك جسنا زموعي سنا kalubalantar Muhammadu Muhammadu wai a أزعمو سنة أزعمو azaba abubuwan da azaba mana inda gaske ne azaba ta sauka sama ta rikice ko alaina kisafan mina sama kuma ka sa wani yanki na sama ya tsatso mana ma a yau mana ruwan duwatsu in ƙur'ani nan da gaske ne Allah ce idan wala in akharna anhum azaba idan muka sauka musu a lokacin da suke so idan ba mu saukar musu ba a lokacin da suke a kawo musu idan muka jinkirta musu ba mu kawo musu ba alhalin muna jinkirta musu ne ko za su tuba alhalin muna jinkirta musu ne ko imani ya shige su muna jinkirta musu don su yi tunani to wannan jinkirin da rashin kawo azaban da ba mu musu a lokacin da suka roƙa shi ba muka shirka musu ila ummati ma'duda zuwa ga wani dan lokaci haka da na ma yahdisu suka ji sun fito zuwa da muka azaban Sai har yanzu zuba a sauka fadi me yake kare azaba me ya hana ta zuwa mun ce a kawo ta me ya hana ta zuwa su ba su gane jinkirin rahama bane Allah ya ce kada ma su yi gantawa Allah su saurara yawma ya'tihim yawma ya'tihim ranar da azaban za zo musu laisa mafrufan anhu wannan babu wanda take kaɗe musu babu wanda azaba babu wanda ya da azaba babu wanda isa ya kare su daga azabar ko ya kare ita azabar da a kansu wannan lokaci fa wahaka bihi ai wa nazala haqa bi ma'ana nazala bihi ma kanu bihi yastahzi'un a wannan lokaci ne abinda suke kiwo izgini abinda suke kiwo izgini zai saukan musu babu makawa za su halaka Allah ce wala in azaqna al-insana Allah ce ga ɗabi'an mutum yadda yake da halin dan Kuka ɗanɗana wa ɗan adam rahamatan minna wata rahama daga gare mu idan kuka ba wa ɗan adam dukiya mai yawa muka ba shi mulki da matsayi da mukami muka ba shi tangarariyar lafiya ko muka ba shi arzikin ƴaƴa ni'ima na ƴaƴa ko rahama ta dukiya ko ta mulki ko ko ta mukami ko sarauta ko wani fiyan jiki muka mai da shi miloniya miloniya miloniya biloniya biloniya biloniya misali yana da gidaje manya-manya yana da motoci yana da estate yana da kudade a banki yana da kamfani yana da dukkan abin da ɗan adam yake so idan muka jarrabe shi sun maza'ana ha minhu sai Allah ce sai muka rika kwace abun ɗaya bayan ɗaya muka rika kwace dukiyar ɗaya bayan ɗaya ya talauce babu kuɗin aka sai da motoci muka karɓe su aka fara sai da gidaje muka karɓe su gaba ɗaya muka karɓe gidan da yake ciki ma bukata ta kai bukata muka karɓe ya tsayar ya koma gidan haya ƙaramin ɗaci ya to bai da komai dukiyar ne bai da komai in mukami ne mulki bai da komai in lafiyar ne suka ga inna hula ya usun ya ga wannan mutum ya ɗebe tsammani kwata kwata kwata kwata kwata cewa Allah ba zai sa dawo masa da abun ba Allah ba zai sake azurta shi ba shi kan daga nan gama har ya yi wani arziki har ya dawo kamar da da shi ne hamshaci shahararre a duniyar nan yau a jikin haya yake yau ma shi sai ya hau a shafa ko ya shiga suna sai A duniyar ba a ci yau garin kwasi yau ba a abin abin so uku a jikinsa innahu la yaqutun Allah wallahi sai ka gan shi ya kai bi tsammani daga Allah kwata kwata cewa shi kan ba zai ma taɓa yiwa arziki da na shi ko dawowa ba kurun sai ta gan shi kuma yawan butulci da kafurci sai ka ganin zu ana shiga bokaye da za a yi ne da za a yi ya za a kullo ma wannan al'amari a yi a ga wannan a yi bugun kasa a je a yi wannan a je a yi wannan ya fi tsammani kuma ya butu cewa Allah ya kafurce masa haka ɗan adam yake kwata baya sa tunani Allah ubangiji zai sake dawo masa da ni'ima Allah ya ce in azaqnahu na'ama'a ba'da darra masathu idan kuma ɗan adam yana cikin baƙin talauci busasshen talauci ƙeƙasasshen talauci da bai da shi ba shi da komai ba ne wataƙila faskare yake yi wataƙila tono rijiya yake yi wata kila yankin farce yake yi bai da bakin talauci a haka a haka yake sai a zaɓa na ama'a sai muka azurta shi ma'amana muka ɗanɗana masa ni'ima arziki na shiga arziki na shigowa arziki na shigowa amana sai ya zama to hamshakin mai arziki ana cewa alhaji meloniya mai yankan farcen alhaji meloniya mai faskare mukar azurta shi ma amalan insha Allah la yaqulan la Allah ce wallahi tallahi sai ka ji yana cewa sai yi ƙasa hannu anni sai yanzu ba ni da wahala kuma ba da wata matsala nisan babu wata matsala ban san ma wani talauci ba ba bayan kama da talaka ba ƙarya ne bayan kafarci da ne ke ƙarya ne ƙarya ne ba ta kare ba sai ya nuna wannan arzikin yanzu fa yana alfahari cewa shi har abada kawai ba zai sake dawa yadda da yake a busasshen talauci da nasa ba yana ganin da shi ya wuce karfin talauci ba zai taɓa dawa kamar yadda yake a can baya ba bayan da yasa shi kuma mai ni'iman da ya tashi a in Allah ya ɗauki sai ya cire tsammani yana gani shi fa zai mutu a talauci ne kawai ya ɗauki tsammani Allah ba zai sake dawo da shi kamar yadda yake yayin arziki ba sai ka ga innahu la farihun fakurun sai ka ga mutum yana tsakanin menene wato fare wato alfahari alfahari yana cikin alfahari in Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin ɗaya tsammani da kuma alfahari wannan alfahari ya tabbata cikin proudin cewa shi ba. a shi da talauci ta yanzu sun yi sallama ba shi da talauci sun yi hannu yana alfahari yana dukan ilki kawai bai taɓa tunani kawai zai dawo irin yadda yake a kan sam kawai shi kuma wancan ta same shi a cikin tagumi da jimami da a kan cewa tun da fa talauci har abada zai yi a haka ni'imar da yake da arziki da zai saki dawo masa ba to ya kaga ɗan adam ya rayu tsakanin da ke da tsammani da kuma wanda ke alfahari da kakama a haka ɗan adam yake in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wanda ba ka ganin su a inda wannan hali illal ladzina amanu mumunai ne kawai wanda suka yi imani da Allah ne kawai da aka samu su da wanda ta yi in mumini da yake da arziki mai indiya Allah yana ya talauta shi in zama zo bai da komai to yana sa tsammani in Allah ya da Allah zai sa ta mai inda inda cikin talauci to bakin talauci a shakkin talauci Allah ya arzika shi in dai mumini ne yana nan baya cire tsammanin cewa Allah mai iko ne ya ɗauki ni'imar ya mai shi kamanta kamanta duba Allah ya bata mana misalin mutum biyu cikin suratu al-kahf Allah ce wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima ne? min anakhilin wa a'nabin buga musu misalin mutum biyu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ɗayan su Allah madaukakin sarki ce muka bashi arziki muka bashi gonaki fakala lahu fakala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu yana faɗa wa abokinsa yana tattaunawa da abokinsa Allah ya ce mun sanya musu jannatain min a'nabin da inabi wa hafafnahuma bi naqli muka zagaye su da kishiyoyin dabino kuma Allah huma zar'a tsakanin kishin dabino da wannan da wancan muka baki wannan su shuka kuma kitan jannatain ta ukulaha walan tasbihin shay'an duka gonaki suna ba da amfani sosai cikakken babu kauro wa fajjarna tilalahu ma nahara muka buɗe ce ruwa yana gudana a cikin gonan kai ba tare da ya sha wahalan shayar da gonaki ba kana lahu samaru kullum yana ɗiban 'ya'yan itace amfanin gona wannan arzikin da wadatan sa ya fara al-fahari fa qala li sahibihi sai ya faɗa abokinsa wa huwa yuhawiru suna muhawara suna tattaunawa yace an aksaru min kamalan wa nafaran na fi ka yawan dukiya sannan na fi ka yawan jama'a ka gani wata kalar gannata ya gayyace shi yake zo ka ga da Allah ya mutu Kuma huwa zalimun li nafsihi shi zalunci kansa yana mai zaluntar kansa miskini mai sani ba haka ma kabullu an tafi da zazu ina da tabbaci da yakini wannan kullum ba za ta taɓa karewa ba har abada wata kullum na cikin dukiya kenan sai wa ta kudu sa'ata qa'imatan ina tabbatar maka ma kiyaman da ake cikin zaka tsaya ba za ta ba mata ba kai wala in rujitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaban da za a yi zuwa ga ubangiji na ma za a bani wanda tafi wannan gona kala lahu sahibu huwa huwa yuhawiru aboki da ya maida masa ya maida masa zance ka kafarta billadhi khalaqaka min turabi thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan yanzu saboda wajen gonar da arziki da Allah ya maka har ka kafirce wa ubangiji ka ya halice ka daga kasa asalin ka daga kasa kan kuma ya halice ka da mani ka kike ba ruwa na ka ganki kan Allahu rabbi wala ushirku bi rabbi ahad Allah shine ubangiji na ba zan kafurta kafurcin ubangiji na ba kawa ne idan إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله me hana lokacin da ka shiga gonan ka baka ce ma sha Allah wannan daga Allah ne Allah ne na ya yarda babu wata bani fara da karfi illa shi da Allah in tara ne Allah ka kalla shi ka in kana da dalili talaka ne ban da dukiya kamar naka kake wannan alfahari ba ni da ƴaƴa ba ni da eh, dukiya kamar ka fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika ina sa Allah zai iya bani abin da yafi gonanka wa yursila alaiha qusbanan taka kuma Allah ya aika mata da menene da wato bala'i da ja'ifa da sama fa tusbiha sa'idan zalqan ta zaman to kasa turqaya kawai aw yusbiha ma'uha dauran ko kuma an ta ruwan da ya sanya tsakanin jikinta ya tura ruwan iya ya ɗauke ruwa ya janye ruwan a ƙasa lan tamtsi alahu talaba duk yanda kake tona don ka shayar da gonan ba samu ruwa ba daga ƙarshe ne a ohita bi samarihi Allah saukar da bala'i a gonan nan nasa ha yuqallibu kaffaihi alama an taqdiha wa hiya khawiyatun ala urushiha yazo yana nadama yana kada hannu yana buga yana buga hannu yana ya su yana cewa ya laita ni lam ushir bi rabbi ahada ya kai tona ba zan sake yin shirka da ubangiji shi ya gano kuskure shi ne tuba har ya gano kuskure. shi mumini ce a cikin abin da kamun laka na ƴaƴa da dukiya Allah zai iya ba shi da kaga mumini yana da yaki ne kenan duk da talauci da shi ba shi yana masa fahari yana sa rai Allah zai ba shi shi kuma wannan mai kuɗin da Allah ya ba shi yana alfahari ta ba zai kare ba to wannan shine insan illal ladina amanu sai waɗanda suka yi illal ladina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri as-sabiruna da kuɗi, da imani da Allah wa amilu salihati masu aiki na kwarai mumunai ulaika irin waɗannan lahum maghfiratun suna da wata irin gafara a wajen ubangijinsu wa ajarun kuma suna da wani lada kabirun da girman gaske ita ce aljanna wato haƙuri da jurewa da Allah yi wa mutum a ɗabi'ar da Allah ya mutu a yin da Allah ya yi bi ka talaka ɗin eh ka yi haƙuri ka zauna a haka haƙurin naka kuma sai ya haifar maka da arziki idan Allah ya baka kuma arziki ka yi haƙuri ka ciyar da arziki ka tafiyar da shi a kan tabbacin da Allah yake so to sai ya ƙara maka ne wala in shakartum la na'am فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به وضائق Allah maɗaukaci sarki yana cewa fala'allaka wato kafirai da suke annabi shagu'e suke masa shagu'e cewa ai da annabi ma'aiki ne na Allah ai da manzo ne na Allah da gaske Allah ya saukar masa harkoki na arziki da yana da dukiya da ya fi kowa dukiyar da jin daɗi Ɗan saƙon Allah ai da special ne sun na Allah ya kamata ya zama to special Ɗan saƙon Allah manzo na Allah ya kamata a san shi gaba ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa sa kaya ya fi kowa gidaje ya fi kowa walwala ya fi kowa cin mai daɗi da shan mai daɗi da fifiɗin gidan shi ba ya kamata a ce gol ne da gini gidan shi ba ya kamata a ce gol ne saboda shi ɗan saƙo ne da mai azurtawa da wanda ke taskokin arziki da ba ƙarewa. Ka zo a cikin ɗan saƙo ne daga tsarin buhari ka kai shugaban ƙasar ke aikawa kullum ai dole a gane lallai ta ƙoshi a ga wato kana da wani irin gida ta wata irin dan alalayar mota ko ba haka ba kai an samu buhari duk inda zai aika za a aika kai yi sai aika kai yi sai aika ya kamata ai kana da allowances kana da kuɗaɗe kuma a ce kana da wani yanki da kwandiloli da za a bari ka baka kuma gidan da ma ya kamata kana da gidaje a kuma da su a nan kaduna a ka sa tare haka hoton kare a cikin mai shiga a ce kana da account account na dollar kullum ka da wuce to shi ne kakurai suke ce wani in dai kai annabi muhammadu messenger na Allah annabi Allah ya kamata ka fi kowa wai ka zama to kowa ta fi kowa lauki kowa ya sakin abinci da na aisha ce annabi yana wata nawa yana 60 days 60 days kwana 60 baya dafa abinci a gidansa sahabai suka tambayi na na aisha subhanallah ya kuke manajin ya kuke eh, eh, rayuwar ya kuke lallaba rayuwar ta ce wallahi muna rayuwa akan bakin ruwa da dabino har da kuma na aisha ta ce su suke ne suke shagube wannan in kana wa'azi kana faɗa maka kana faɗa maka ta dole ya ka samu in mutum bai haka ya ka ta karaya ya ka karaya ko an ja a ma'ahu balak ko kuma ya kamata ce tun da shi manzo ne na Allah daga sama yake zuwa da wahayi ya kamata kai ba shi da a zabe zaman to mala'ika yanzu kai in sakon Buhari ne ko kuma misali kori, dole a rika hakan da ni wani mobile wannan police ne yawo da shi. ga kila ka kace kace ba ka sako ka kai nan kai nan duk wani sako da za a kai a tura mutane a Najeriya kai za a bawa ya kamata ai a haka ka zame yan sanda amma Muhammad bai haƙi ki ba su ya kamata su cikin fadan Allah kuma ya zama ko ba ka ne shi ne ke da annabi cikin da annabi ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi tabbas ne wannan ba makawa so kawai tashi tashi kowa talauci kake yawo baboji ka zo ka tashi mana sai dan sabon Allah ne wani irin Allah ne wannan subhanallah shi ne fara ta tarikun sai addu'a ya fara zuciya shi tana Allah ce eh, ya Muhammadu fala allaka ina ganin alamu alamu fa kamar kai inda ka tarikun ba'ada ma yuha ilayka sakani kuma ka bar ka bar wannan wahayin ka saboda ba ka yi kokarin ka tarko lamarin ta ka ba kai sako sako fa har zuciyanka ta nuna maka ya kamata ka bar sana'an wa'azin da fa wa ba'iqum bihi sadruka saboda kana samun kunci kana samun damuwa kana samun karaya an ya kulu idan musamman idan suna cewa laula unzila alaihi kanzun ya saka saukar masa da tasko ya zama to mai arziki auto abu malakun ko kuma mala'ika ya zama to bogi da cikin da Muhammadu za shi wa'azi mala'ika ne tsayawa a bayan shi kada ka kuskura fa irin wannan maganganu na su kika ka tsara fa ya Muhammad ka danye daga wa'azi ka danye daga sakon da muke baka in su kama wannan maganganu ka ce musu innama anta nazirun ni nawa mai wa'azi ne kawai ba na zo don nuna dukiya ba ni ba mai tara dukiya ba ne ba tara gidaje ba ko a ce a kanun baki na kaza tara kuɗi ni ba tara motoci na zo ba ni kuma ba na zo in nuna ma kowa ina da special body na musamman mai tsaro na mala'ika ne ni na ordinary teacher ni ni mai gargaɗi ne mai wa'azi ne kawai matsayina ce wallahu ala kulli shay'in wakil Allah a bisa dukkan komai mai shaida ne yana jin abin da kuke faɗa mu yana kallon mu yana ganin irin mu'amalan da kuke mu in Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya haka shi Allah wakili ne mai lura mai ji ne mai ji da mu ni kuma ba zan iya kawo muku abin da baya cikin ajandan abin da suka bari ni ba na zuwa burgewa ba A alhaji muhammadu mai oji ojilan ma mala'ika muhammadu nan da ya fito daga wajen allah ɗan zaɓon allah nan mai kuɗi ne mai manyan gidaje ni ba wannan ba ne ya kawo ni Allah ya ɗauki abin da kuke faɗa yana ji shi kuma sabon da na zo muku da shi yana kallon mu yana jin irin amsan da kuke ban da shi da kuke mu Allah zai hukunci a tsakanin mu wanda shi ne abin da ya sauƙaƙa a yau kenan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma a waɗannan mintuna da suka rage mu ansa tambayoyi. amsa tabbata ina roƙon ɗan uwa don girman zakin Allah duk wanda ya ga an zage ni a social media irin masu kwamiti nan duk wanda ya ga an zage ni a social media baƙaƙen maganganu saboda abin da na faɗa wataƙila ya shafi siyasa wataƙila ya shafi zamantakewa wataƙila ya shafi tsubbu wataƙila ya shafi bokanci wataƙila ya shafi akida wata ƙila ya shafi wata bid'a ba ruwan wani da mai da matan har wani da yi magana shi zai zage wanda wai ko ya zage ni ko ya damu bakar magana don girman zatin Allah kar wani da zagi wani kuna azumi wannan watan azumi Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan wanda Ramadan ya tsaya duk wanda ya zage ta kai kiran kanta karkara ba ta ce masa in yi fa'in ni ina aji ko da sana'a kai aka zaga ba ni aka zaga me ya kai ka tarama kuna a can? kuma rubuta wa juna ba a ɗin zaki zaki saboda saboda suku kar wanda ya sa zaki mai zagi kuma shi yayi kalbi ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba ina fatan in muka je alkiyama Allah ya ce mun yanda yanda hadisi ya tabbata wani zo je ga ladan wancan kai ta ɗiba kai ta ɗiba yanda ya ishe ka Kun ce ya Allah ban san shi ba ban taba ganin shi ba ba kan da shi yace ya zage ka a lokaci da baka sani ba je ka daidai ladan shi da zai aka samu ladan da arziki irin wannan karewa ko su sun kazaji akwai ranar da zan ɗauki ladar. abu na biyu Bai zagi da suka bukatar su shi kashe kai ba za ku canja tarbiyyarsa ba haka ya girma haka ya tashi haka ya tarar aka tarbiyyar shi tarbiyyar gidansu ne haka kuna ganin da girman shi zai canja maganan ku za ku canja shi ya tashi a irin wannan tarbiyyar da ya samu a gida shi ne yake bayyana wa duniya to za ku iya canja yanzu ne ko za ku iya canja da shi bayan ce ya bushe ku ba shi don girman zaki Allah a yi ta yi don Allah a yi ta zaki Allah ba da sa'a Allah taimaka ba yin tambayoyin mu na yau ha assalam wanda yake wai ya zai ya kamanto muni ko ka rika karatu ka rika zama da malamai kana cin fasirin alkur'ani kana jin hadisan manzon Allah da tarihi manzon Allah da siran manzon Allah yadda manzon Allah ya rayu ka rika jin siran sahabai da tarihin sahabai yadda da waɗansu su kafurai ne masu bauta wa gumaka da an kai yanzu har suka to an musu albishi da shiga aljanna sun suna raye ka yawaita addu'o'i ka rika kokon Allah maɗaukakin sarki ya taimaka maka ya karfafe ka duk abin da ka san Allah ya kora maka na farilla da wajibi ka rika tsayawa ka kula da su babban abin da zai ƙara maka imani shi ne ka rika lizintan wuraren karatu kana sauraron tafsiri kika malami ka kai tafsiri kike wannan yana karanta hadisi wannan yana karanta tarihin sahabai da musulunci su yanda suka zama ko barada da kuma inda ake karanta da tauhidi da shirka da inda ake karanta da sunna babu a ka rika zuwa wajen da izinin Allah subhanahu wa Allah zai taimaka maka shi yasa da ya fara saukar mana da aya yace ikra kun ayan da ta sauka a Qur'ani ke ikra kai karatu kai karatu kuma da bismi rabbika cikin ubangijinka karatu da zai saka tsoron Allah na ikhlasi shi da za ka jiki in Allah ita za ka ganin kuma da imani ka zama to mutum yadda yadda kake bukata Allah taimaka maka ya taimaka mana mu ma ya taimaka dukkan al'ummar musulmi zaman to ba mu samu mutu sai fa muna mumunai musulmai masu biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala tambaya a wannan ansa tambaya ta jiya nan tambayoyin yau kuma yana cewa malam ya alamomin munafiki suke yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su yace yace alamomin munafiki guda uku ne a wani hadisi guda hudu ya ba duk labarin ba ya haɗa da karya waje za a tumin kana idan aka amince masa aka yadda da shi aka shi amana ya yi ha'inci ya ci amana wani ba wa'ada akhlafa idan yin alkawari ya saba alkawari a wata ruwaya wace za a fasa da idan husuma da gida ta haɗa shi da wani baya jin haƙuri ba a ja mai haya ya haƙura ba a ja mai hadisi ya haƙura kiyaye da dattawa ba mai masa magana ya haƙura abokai ba mai masa magana ya haƙura mahaifiyarsa da cewa ne ka yi haƙuri ya shi yanzu yanzu za ka ce shi ya ji kun yan sanda kawai ya ji kotu idan na ta da shi sai ya nuna maka shi wa'i ba a ahada gadara wata riwaya idan yawan mutum ya yi yaudara ya tabbace maka abu ba ya rika yaudaranka yaudaranka Ka rika yaudarar ka saboda ka ka buka a samu aiki kar ka damu kawai ne za ka ji a ai na samu admission ka bar admission ga aiki da samu maka ashe yaudaran karya yana gobe gobe gobe gobe to wannan shi ne alamomin mu na kake kenan Allah ubin ya tsare mu daga daga wannan wato alamomi na na na na na na na aiki kenan alamomi a aikace kenan yadda ake gano munafiki kenan kowa da kashi a kanta kaga mutane na iya ganewa a ce wani kai ka saba alkawari a ce ka ana ganewa a ce wani ta kana cin amana kai mace amana kaga mutane na ganewa amma akwai na aƙida wato annifaqu ke a tsari munafurci wanda ke cikin zuciya wanda ba mai sani shi sai Allah da halitta zuciya بغض النبي اعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ko kyaman wani abin da annabi ya zo da shi a musulunci amma fa zuciyar shi ke kyaman nunawa a fili yana kyaman jemu ya tsani jemu ya tsani kashe ya tsani wata suna ta Allah amma fa baya nunawa ya yi konsiji ya rufe a zuciyarsa kawai ya tsani annabi ma duka ta gaba annabi amma tun da an haife shi a musulmi ne iyayen shi musulmai ne an arewa ne kaza kaza dole shi ma kawai ya rika zuwa kashi amma ina ma shi a zuciyar shi ya tsani annabi yana kyamatan annabi biyu kenan sannan na uku a al-masarrafu yin farin ciki bil khitab dinin rasul sallallahu alaihi wasallam farin ciki addinin musulunci ya samu ya samu kaskanci ko ya samu hawaya yana farin ciki a zuciyar shi misali ana shari'a a kan wannan filin kawai fili musulmi da wanda musulmi ba suna so a gina masallaci waɗansu suna so su gina waɗansu suna so su gina su gina nan an je kotu ana buga ana ta buga sai ya ji filin an ba wa ɗan silma yana murna yana jin daɗi a zuciyarsa ba za a gina masallaci ba amma fa ba shi nunawa ba ko kuma yana bakin ciki ya kwana bayan bai ji addinin musulunci ya samu ɗaukaka ya samu bunƙasa ai ba sa yi filin musulmi aka bawa ko musulunci ya samu ɗaukaka ko za ku gina abun da yunifasiti na musulmi ko za a gina asibiti na musulmi ko za a gina jikoki na musulmi ko za a musulmi sun samu scholarship kaza kaza yana bala'in bakin ciki da sauran makamantan irin waɗannan abubuwa Allah ubangiji rufa mana asiri ko jama musulmi da waɗannan tambayoyin ne za mu dakata saboda lokacin mu idan Allah mai kowa mai komai da iko da kuma mu gobe za a ci za a ji gaba da cin gaba da bayani na waɗannan a tambayoyin insha Allah Allahu bai zan islam al-muslimin a abin da shirka al ce ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعف نفوسنا تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم هب اليك الايمان وزينه في قلوبنا وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانت على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين